Welcome, O Ramadan. You are. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Banga shirye-shiryen azumin watan Ramadan da muke kawo a Life on Hausa TV. Ni ne naku Abdulmalik Usman. To muna tare da Ustaz za mu tambaye shi amfanin watan Ramadan. Ustaz, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ustaz, ku yi menene amfani watan ramadan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina wa habibina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Taibu, kamar yadda kuka yi tambaya game da amfanin wannan wata mai girma, wata mai albarka, wata na rahama, wata na jin kai wata da Allah yake yanta bayu daga wuta zuwa ga aljanna wata da ubangijin Allah subhanahu wata'ala yake fidda bayu daga jahannama zuwa ga aljanna wata da ubangijin Allah subhanahu wata'ala yake bubbude kofofi na aljanna ya kukulle kofofin wuta sannan ya daddaure duk shedanu duk baki daya wannan wata wata ne mai girma gabanin mu ba da amfanin wannan wata ya kamata mu gane watan shi da kanshi me ake nufi da watan domin gane watan zai bar mu gane amfani da ke cikin wannan wata na farko shi azumi idan mutum ya kame barin wani abu muna nufin da wannan mutum ya yi azumi gaman yadda ubangijin allah madaukakin sarki ya kawo hikaya kan maryama Allah na cewa fakuli inni na zartu lirrahmani ya tauma falan ukallima yawmin insiya Allah na cewa ke Maryama ki abu kaza ya faru ki ce musu nayi ba zai ma mai rahama azumi in da mu duba wannan lokaci wani irin azumi maryama ta yi ba azumi irin wanda muke ba inda ma ta kame ga barin magana kamewa ga barin magana nan sai ta kire shi azumi domin ta kame ta gabar ga abin da ake ce magana sannan idan da mu duba shi azumi yana da falala mai girma azumi Allah madaukakin sarki ya sanya shi domin bawa ya samu jin kai a cikinsa ya samu alhairi kuma ya samu takawa a cikinsa ita azumi yana da ma'ana a lugha Ah, ba istilaha wurin maluma na eh, shari'a me suke nufi da azumi in an ce azumi ana nufin da shi shine mutum ya kame gabarin sha'awa na ciki da na farji limana gabarin cin abinci ga jima'i da duk abin da ke kusantar da mutum zuwa ga jima'i tun daga lokacin fitowa alfijiri wanda yake ya tabbata lille alfijiri ya fito zuwa ga faɗi daukakin sarki bauta a yayin da kai haka to abin da kai na ana ce masa azumi ubangijin Allah samu dace baki daya shi azumin ne yana da falala masu yawa cikin falalan azumi a cikin su da mu samu ababan da ake nema na amfanin azumi na farko akwai hadisi da ya zo wurin abi huraira abi huraira ya ce a sira da amincin allah ya tabbata gare shi ya ce ya ce kullu amal ibn adam lahu illa siyam wani ruwa ya ce illa saum ya ce dukkanin aikin bawa dan adama in kowane aiki ka yi sallah ne zakka ne hajji ne ayyukan da za ka yi duka wai naka ne in ji allah subhanahu ta'ala aiki ɗaya sai allah ya ce shi dai azumi allah madaukakin sarki ya ce shi dai azumi ya ce as sawmu li wa ana ajizi bihi allah ya ce azumi na wani ni allah ni kuma na san sakayyan da zai ma mai azumi yasa na farko abin da yake cikin amfanin azumi da kuka tambaye mu da mu gane kamar sakayyan azumi ba wanda isa ya ba mutum shi shi Allah subhanahu wataala shi kawai ya san sakayyan da ke tare da wanda ya azumi dan ka in kai azumi da ka samu ɗimbin lada mai yawa wanda ba wani mutum duniya da zai gwada ma adadin ladan goma ne ishirin ubangijin Allah madaukakin sarki yana ce mana ya ladina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum sai Allah ya ce lakum tattaqun Allah ya ce ya ku wanda kuka imani kuka yadda da annabi Muhammadu kuka ba Allah da annabi gaskiya kuka yadda akwai tashin kiyama kuka yadda akwai mutuwa bayan mutuwa za mu tashi Allah ya ce mun wajabta muku mun faranta muku mun sanya azumi ya zama wajibi a kanku kamar yadda muka mai da shi wajibi kan waɗansu al'umma da suka wuce gaba kenan an mun yi azumi da mu samu takawa azumi bai sa mutum ka samu mai ka samu takawa ya baka tsoron Allah ya bar komi za ka yi kana ganin kamar Allah na kusa da kai ba za ka iya kai wani abin da zai cutar da rayuwanka ba da sauransa Allah samu dace baki daya amfani na uku da zamu bayar akwai hadisi na annabi Muhammadu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadanan imanan wahtisaban ghufra lahu ma taqaddama min zambi annabi ya ce wanda ya yi azumin ramadana yana wanda ya yadda da ya imani da Allah ya yadda ubangiji shi ne mahaliccinsa ya yadda da annabcin annabi muhammadu sannan niyan azumin da nan ya yi niyya ne yana neman lada wurin Allah na yi azumi amma niyan da zaka yi da azumin nan yayi niyan azumin gaba abin da nake nema shi dai ma ina neman lada wurin Allah sannan mu gane annabi sallallahu alaihi wasallam yana gwada muna amfanin da azumi ke ba bawa bawa lokacin da kai azumi in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in lokacin da kai azumi da ka samu in ka bude bakinka ana jin wani sante yana fitowa ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yace la khalufu fammi sa'im atyabu min indallahi min miski min min rihi misk annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mana wannan warin nan da ke fitowa bakin mai azumi yana da yi limana zai yi kamshi ko kuwa zai fi kyau ko kuwa zai fi tsalki a wurin Allah subhanahu wata'ala ranar tashin kiyama fiye da kamshin tularen almiski kaga azumi zai baka wanga abu bayan azumi za ka samu wanga abu ba sannan ana so ka kai mai azumi ka kame kanka ba za ka yi kana ba kanka wuya ba ba za ka ɗauki kanka kana sa cikin wani aiki wanda bai da amfani ba hatta ma akwai hadisi wanda ya zo ran annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya azumi rana wannan rana da ya azumi ubangijin Allah madaukakin sarki kayi azumin nan ne saboda shi Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangijin Allah zai baka lada sannan wannan azumin kana tare da kai idan wani ya ja ka fada ko ya zage ka sai ka ce mai shi inni sa'im ubangijin Allah shi zai saka maka game da abin da wannan mutum ya maka ubangijin Allah sa mu dace baki dai Allah ba mu ladan da ke cikin wannan azumi sannan mu gane na cikin amfanin azumi mai azumi ana son ka dunga yawan yin suhuru domin da ka samu mutane da yawa mutum na iya yi azumi bai tashi yin suhuru annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mana cikin amfanin azumi suhuru yana cikin sai yana ce mana tasakharu fa inna fi suhuri baraka tasaharu fa inna fi suhuri baraka annabi yace mu dunga yin suhuru in ka tashi koda baka cin komi ne don akwai mutane wanda in ya tashi asuba bai iya ci komi ko da asawaki ka cika kurkure bakin ka da ruwa ko da ruwa kaɗan ne ka sha ka tashi ka dunga yin nafilfili kana azkar yana da amfani mai yawa amfani mai ɗimbin yawa ya fi ka ta kwana Baka tashi ka samu sallah cikin jama'a da sauransu ka tashi ka yi suhuru domin cikin suhuru in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai albarka kan nan dai shafe ka ubangijin Allah sa mu dace bayan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana cikin amfanin azumi mutum kai gaugawa wurin eh, budan baki annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba mutumin da ke wucewa da lada irin wanda ke yawan gaugawa wurin budan baki mutum ba samun wannan lada ladan mai yawan gaugawa wurin budan baki ba kowa ke samu sai da wanda wani irin wannan aiki da haka abin da zamu faɗi kaɗan kenan cikin amfanin ramadana muna roƙon ubangijin allah sa mu dace sannan kuma amfanin ramadana mu gane ramadana shi makaranta ne a yayin da ramadana ya zo ya kamata in muka sake kanmu bayan ramadana mu yi ƙoƙari wannan sakiyan nan ya bi mu bayan wannan wannan saki ya bi mu don haka Allah madaukakin sarki ya ce in mun yi azumi la allakum tattakun la da ku samu takawa malumma sun ba mu labari inda da ka ga la Allah ya zo ai ba Allah na gwadawa in kun yi maybe kun samu ba inna Allah na cewa ku yi kun samu so in kai niyya mai kyau ya zama niyyan ka ka niyyan ka sannan ka yi azumin nan ka roki Allah ka dunga addu'a ubangijin Allah sa wannan ramadana ya zama ka alhairi kuma kana neman lada ne ubangijin Allah zai baka sannan da ka samu saki a cikin rayuwanka la Allah da kai talaka ne la Allah kana cikin wani halin da bai da kyau la Allah kana cikin wahala idan ka bi Allah da gaskiya cikin wannan wata kai ma Allah ibada zaka ga bafin ramadana ya kare Allah zai sake maka rayuwa Allah sa mu dace baki daya ina tsammani abin da mu faɗi kaɗan cikin abin da kuka tambaye mu kenan to mun gode malam mu amfanu magana da malam ya gaya muna wanga program yana brought to you by alnazaha da sms today nini naku abdulmalik usman ku ci gaba da duban hausa tv salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh